Ah, ga wani update mai kyau wanda ba a saka kuɗi a trading wallet ce wadda in kai za su baka dala goma sha biyar kuma za ka ringa yin trading da ita but amma definitely za su iya daina bada wannan dala sha biyar din saboda sabuwar exchange ce shi yasa so ya kamata a ce mutum ya kokari ya samu ya rajista da wuri su baka wannan dala sha biyar din ka fara trading zan nuna yadda za a yi registration da kuma yadda za ka dinga yin trading din suka baka wannan dala sha biyar din insha Allah so da farko dai idan kai click akan link zai buɗe maka maraka, haka da aka rubuta username sai ka rubuta username kamar yadda na rubuta haka na wajen sai ka sa email ɗinka na wajen sai ka saka password ɗinka wanda za ka yi wanda ba ka manta ba amma in ka sa shi ka tabbatar da ka sa shi daidai saboda su ɗaya ake sa ba a maimaita shi nan kuma sai ka saka lambar wayar ka nan kuma inda aka rubuta Afghanistan ɗin nan sai ka taɓa haka in ka taɓa sai ka nemo Nigeria misali in ka nemo Nigeria kawai sai ka saka sai ka saka ta a wajen so kana saka Nigeria misali kamar haka gashi yawa sai ka zo nan wajen na wajen da aka rubuta QA392 haka zaka bar shi kawai sai ka sai ka taba sign up so ni already riga na yi register so kawai ah, zan yi login sai na yi bayani so idan zaka yi login kawai in ka taba wajen da aka rubuta wannan login din a ah, wajen login din ka taba shi kamar haka ah, zai kawo ka inda zaka login sai ka saka email ɗinka a nan wajen sai ka saka password da ka sa lokacin da kake registration sai ka taba login so ban login aka ina sanin da ake yin trading din yawa so kamar da kuke gani a gashi nan na saka email na saka password sai ka taba wannan login din so directly kana taba login Uh, zai buɗe so idan ya buɗe zai buɗe ma kamar kamar da gani gashi nan sun bani dala 15 biyar dala 15 da suka bani gashi nan kuma za ka ga sun buɗe ma kamar kamar da gani so da zaka dinga bi kana yin trade din shine na farko da Allah a fahimta sosai inda zan yi bayani da farko ka tabbatar cewa kana network ɗinka yana normal normal uh, so idan ka ɗanyo ƙasa kamar da bayan ka ga cewa nan ga dala sha biyar ɗin nan ga zero zero nan ga ten ma'ana abin da suke nufi da available trade nan kullum trading guda goma za ka dinga yi so yadda za ka dinga yi shine in ka yo ƙasa ka zo nan wajen wannan wajen za ka dinga duba wannan aka rubuta gate ɗin nan so za ka dinga duba shi idan ka gan shi yana yana yana kore yana kore kuma da riba sai ka sai ka dinga shiga shi ka kaɗan dinga zai ka jira ka ga ribar da ka sa ka ga ya nuna ma riba kuma kamar nan ya nuna gani ya nuna riba riba 0.3 to in muka dan samu kamar irin 0.1 kun ga yau kamar wannan 1 din za ka iya taba ko kuma har irin 2 yana kawo su amma menene idan ka ga daga day one zuwa sama in ka gani sai ka taɓa kaka dai eh, in dai ga daga kan ribar one dollar zuwa sama sai ka taɓa su yanzu an jira shi na gani da zarar na ga ya nuna min ribar eh, one dollar kawai sai na taɓa wajen nan sai na taɓa get to ganin yana ja so bara mu gani bara mu jira mu gani ina ganin ya kai 1 dollar sai kai so kan mutum ya yi gaggawa kuma mutum ya tsaya ya nutsu ya duba da zarar kaga ya nuna maka ribar daga one dollar ko one dollar kun ga one gashi nan na taɓa so kun gani gashi nan abin da na samu har na samu one point so haka za ka yi har so goma so sai ka ƙara dubawa haka za ka ce da kaga ga ya yi da kaga ya nuna maka sai ka dinga yi so haka mutum zai dinga har ka dinga haɗawa so bara na ganin ga one point three kun gani so ga na ƙara samun 1.35 to haka za ka yi har guda goma haka mutum zai ringa yi a har guda goma kan mutum ya yi ya danna faɗuwa ka tabbatar da cewar yana kore kuma yana kan riba tukunna ka taɓa. Yawa so kamar yadda kuke gani gashi nan sun ce min na ƙare kun ga na yi so goma kenan. So kamar yadda kuke gani gashi nan kun ga duk wanda na yi ban yi wanda ban yi mai ƙasa da one dollar ba. So haka kai ma za ka yi. So idan ka gama wannan sai ka zo misali gashi nan kun gani duk gashi nan sun nuna received received. So idan ka zo wajen da aka rubuta wannan mayan ɗin kamar haka so za ka ga adadin kun gani. So gashi nan a riba da na samu na samu riba da dala sha ɗaya da dubu casa'in da dubu casa'in da ɗari tara da gashi nan dai to koyi nan in mutum zai yana bukatar zai deposit ya shiga nan wajen ya deposit a wannan kuma wajen withdraw ko baka ko baka deposit ba ka iya dinga yi wannan kuma wajen withdraw in ka zo gashi nan zaka saka amount abin da zaka withdraw ga inda zaka saka wallet address ɗinka kawai sai ka taɓa withdraw now shikenan directly zai shigo cikin account ɗinka a directly na cikin wallet ɗinka so insha Allah wanda mutum ya kalla zai fahimta so yadda kuma zaka ɗauko referral link ɗinka in ka shigo wajen da aka rubuta wannan lot ɗin guda uku sorry in ka ɗan yi back misali in ka shigo wajen a misali in ka shigo wajen wannan trade ɗin kamar haka yau idan zaka idan zaka dauko profile din idan kama kamar kana nan wajen trade din sai ka zo zan da aka rubuta wannan profile ɗin kamar haka so in ka haka ga link ɗinka nan kawai sai ka danne haka in ka danne shi sai ka taɓa copy link text kawai shikenan sai ka tura wanda zai referral link ɗinka akwai percentage da suke bayar ina tunanin na referral so a gashi nan dai insha Allah dai mutum ya kalla a zai fahimta sosai so gashi nan so insha Allah Ah, inda aka kalla za a fahimta ga wajen withdrawal ga wajen ah, wajen trade nan wajen trade ɗin shine nan wajen da ake shiga gashi nan wajen ah, misali su Allah ya taimaki malam Musa